Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 15 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Afrika zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo na birnin kumasin Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya ko makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai. Yau wani alkalin kotun tarayya Amurka zai yanke hukunci kan ko zai umarci fada White House daga kafa zuwa wani lokaci kan shawarar da ta yanke na dakatar da babban wakilin CNN a fadar. 'yan sanda sun kama michael abinati mutumin da tauraronsa ya fara haskakawa da ya shiga caccakar shugaba trump da kuma kare 'yar tallar hotunan batsan nan Stormy Daniels. Kana ministan harkokin tsaron Isra'ila ya yi murabus daga mukaminsa domin nuna bacin ransa da amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar mayakan Hamas a Gaza da Isra'ila ta yi. Kanan labaran kenan, to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wata babbar kotun tarayyar najeriya tana shirin ba da sammacin kamo waɗanda suka tsayawa madugun ƙungiyar na mai neman wato kafa ƙasar biafra inamdi kano aka bashi beli su kawo shi ciki har da wani ɗan majalisar dattawa da naya a baribe shi ma lauyan sanata a baribe mr chukuma machuku ume ya shaida wa kotun cewar sanatan ya rubuta wa jakadan najeriya a isra'ila don gano gaskiyar ko kanun yana can musamman biyo bayan wani bidiyo da yake yawo a yanar gizo a najeriya cewar a hango namdi kanun a can kasar ta yahudu amma alkalin kotun justice binta murtala inyako ta ce wannan fa bai shafe ta ba To bayan haka kuma za ku ji cewa ɗarikan mu jami'ar Kristi ta bayyana goyon bayanta ga samar ga wato ingantaccen tsaro a Najeriya. A yanzu abin da muke yi shi ne muna kokarin haɗin kai da gwamnati domin mu yi tafiya tare domin aikin tsaro ba na mutum ɗaya bane na dukka ne. To madalla har yau dai alheri Grace Abdu za ta shigo muna da shirinta na domin iyali amma bari mu fara da cin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani alkalin kotun tarayyar Amurka ya bayyana cewa yau da maraice zai sanar da ko zai tilasta fada White House ta kyale wakilin tashar labarai ta CNN Jim Acosta ya shiga harabar fadar domin gudanar da aikinsa har zuwa wani lokaci. Alkali Timothy Kelly ya shaidawa manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci a kan bukatar da cnn ta shigar tana nema a takawa fada white house birki tukuna lauyan cnn Truss Buttrose ya shaida wakili cewa akwai hanyoyi da dama da fada white house za ta iya tunkarar batun acosta kamar yin watsi da shi lokacin ganawa da manema labarai lauyoyin gwamnati sun ce abin da acosta ya yi ya hana fadar white house gudanar da taron manema labarai cikin tsanaki ƙara da cnn ta shigar tana neman a takawa fada white house birkin kan wannan matakin da ta ɗauka ta kasance kara ta farko da kafar watsa labaran ta shigar a kan shugaba donald trump bayan da fada white house ta janye izinin ɗauko rahotanni daga fadar ta shugaban ƙasa da ta yi wa babban wakilin tashar ta cnn a fada ta white house 'Yan sanda sun kama Michael Avanetti jiya Laraba mutumin da tauraronsa ya fara haske lokacin da ya rika caccakar shugaba Donald Trump da kuma kare 'yar tallar hotunan batsanan Stormy Daniels bisa zargin tashin hankali a cikin gida, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. jami'in ya ce an kira 'yan sanda sabili da wani tashin hankali a cikin gida ranar talata suka kuma tattara bayanai suka kuma kama a Veneti jiya Laraba. Duk wani yunkurin da kamfanin dillancin labaran ya yi na tuntubar a Veneti domin jin ta bakinsa da ya hada da aika masa sakon karta kwana ya ci matara. a Veneti wanda aka ce yana tunanin tsayawa takarar shugaban ƙasa shekara ta 2020 ya yi fice ne a matsayin lauyan Daniels yayin da kuma ya rika caccakar shugaba Donald Trump da mukarrabansa na tsawon watanni da kuma aikawa da sakonnin Twitter da yin waɗannan bayanai a kafofin watsa labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare shawarar da ya tsaida ta tsagaita wuta a zirin Gaza bayan da kungiyar Hamas da ke iko da yankin ta amince da yarjejeniyar da aka cimma a zaman da ƙasar Masira ta shiga tsakani. Yarjejeniyar ta kawo ƙarshen ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu da ya janyo asarar rayuka. wadansu jami'an gwamnatin Netanyahu da kuma al'ummar ƙasar sun kushe wa ɗaukar wannan mataki a maimakon haka suka gwammace Isra'ila ta kara amfani da ƙarfi a wajen mai da martani kan Hamas. ya ce ba zan taɓa kaɗawa Netanyahu kuri'a ba hankalin mutane ya tashi Gaza ta yi asara Gaza ta yi nasara wannan irin wani irin shirme ne haka הממשלה שלנו, חביבי, עושה מה שהיא רוצה, זה הכל. cewa yake yi gwamnatin mu tana yin abin da ta ga dama kyale mu kawai take yi mu sha wahala ba wani abu ba a halin da ake ciki kuma ministan harkokin tsaron isra'ila abigdo lieberman ya yi marabus daga mukaminsa jiya laraba domin nuna bacin ransa da amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da kungiyar mayakan hamas da isra'ila ta yi Lebaman ya ce abin da ya faru da kulla wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba wani abu ba ne tamkar buɗe ƙofa ga tashin hankali. Ficewar Lebaman daga gwamnati ya bar gwamnatin Netanyahu da rinjayen kujera ɗaya rak a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗanda wutar dajin da ta kashe akalla mutane hamsin a california ta shafa sun yi karar kamfanin wuta na pg&e ranar talata suna zargin cewa kamfanin yana da alhakin tashin wutar ta wajen keta dokokin kare lafiya da rayukan al'ummar wata ƙungiyar kamfanonin lauyoyi uku da suke kiran kansu lauyoyin wutar dajin arewacin california ta shigar da karar ne a babbar kotun da ke san francisco suna neman a biya waɗanda gobarar ta shafa diya hannun jarin kamfanin wutar na pg&e ya faɗi da kashi goma sha hudu cikin ɗari ranar talata bayan da kamfanin ya bayyana cewa ya aika wa jami'ai rahoto bisa matsalar wuta biyo bayan lalacewar wata na'ura ranar takwas ga watan nuwamba ranar da wutar dajin ta tashi bayan mintoci goma sha biyar da ba da wannan bayani daga ƙarshe amurka za ta fara ɗaukar matakan cire ƙasar sudan daga jerin ƙasashen da ke goyon bayan ayyukan ta'addanci nan ba da daɗewa ba kamar yadda wani babban jami'in ƙasar sudan ya shaida murya amurka a wata hira el dadiri mohamed ahmed ya ce ganawar da ya yi da waɗansu jami'an amurka ya taimaka wajen ba washington tabbacin cewa sudan ta ɗauki matakin yaƙi da ta'addanci sabili da haka lokaci ya yi da za a fara ɗaukar matakan cire ƙasar daga jerin ƙasashen da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta zayyana na waɗanda suke goyon bayan ayyukan ta'addanci eldadiri bai yi wani ƙarin haske a kan lokaci ba sai dai jami'in jakadancin amurka a sudan stephen kosey ya bayyana ranar talata cewa idan aka hakikanta sudan ta cika dukkan sharaɗin da aka gindaya a shirye amurka take ta fara ɗaukar waɗannan matakai labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to ba a jiya ne aka ci gaba da sauraron shari'ar jagoran kungiyar ipob ta masu fafutukar kafa kasar biafra nnamdi kano wanda ya tsallake belin da aka bashi wata babban kotun tarayyar abuja ta yi barazanar sawa a kamo a kamo mata wani dan majalisar dattawa wanda ya karbi masa belin ga dai hassan mai da kaina da karin bayani a cikin wannan rahoto Sanata Eniyinna ya Abaribe, dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar kudancin jihar Abia, da wani limamin yahudu imamu el shalom oka ben madu da kuma wani dan boko mr tochuku ochendu su ne suka yi uwa da makarbiya a wajen karban belin shugaban 'yan tsigerun ipop nnamdi kano da ke fafutukar kafa kasar biafra daga tarayyar nigeria bisa zargin da ake masa na laifin cin amanar kasa bayan ba da belin jagoran tsagerun ne kuma ya sulale daga nigeria al'amarin da yanzu ke neman sanya waɗanda suka yi belin nasa cikin halin ni'yasu. lokacin da aka zo sauraron shari'ar jiya a nan abuja aka nemi shi kanun aka rasa da ma mutane biyu cikin ukun da suka tsaya masa wurin karban beli lauyan sanata a abaribe ya gaya wa kotun cewar eh, sanatan ya tafi wani aikin majalisar dattawa ne yayin da lauyan limamin yahudu ya ce limamin yana kwance bai da lafiya a can birnin fatakwal alkalin babbar kotun tarayya binta nyako. ta fusata sosai musamman ganin shi sanata abaribe ya fi zakewa don belin na kano amma ya yi mursisi yanzu ya ki zuwa zaman kotun ya zaɓi ya tafi aikin majalisa ta ce za ta sa a kamo sanatan domin a cewarta wannan fa babbar magana ce domin yanzu magana ce tsakaninsa da kotu da yake dama waɗanda suka karɓi belin nnamdi kano ɗin sun karɓa ne akan naira miliyan ɗari uku. yanzu kotun ta umarce su da suka kawo waɗannan madudan kudade cikin watanni biyu sannan in suka gaza kawo kanun cikin watanni shida to shi kenan kuɗi ya zama na gwamnatin tarayya. Labaran magaji shine lauya mai gabatar da ƙara. Ya ce umarnin da kotu ta bayar cewar waɗanda suka karɓi belin kawo waɗannan kudade cikin watanni biyu wannan daidai ne. Shi ma lauyan sanata a Baribe Mr. Chukuma Machuku Ume ya shaida wa kotun cewar sanatan ya rubuta wa jakadan najeriya a isra'ila don gano gaskiyar ko kanun yana can musamman biyo bayan wani bidiyo da yake yawo a yanar gizo a najeriya cewar a hango namdi kanun a can kasar ta yahudu amma alkalin kotun justice binta murtala inyako ta ce wannan fa bai shafe ta ba yanzu dai an ɗage sauraron wannan shari'a zuwa ranar 28 ga watan maris ɗin shekara mai kamawa hassan mai na kaina

mujabar kokin ta fara gudanar da taronta na shekara na cikon shekaru 95 inda ta bayyana aniyarta na yin haɗin gwiwa da hukumomin najeriya domin tabbatar da ingantaccen tsaro a ƙasar ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Ɗarikar ikkilisiyar majami'ar Kristi wato kokin ta bayyana goyon bayanta wa gwamnati wajen samar da ingantaccen tsaro. A taronta na koli karo na 95 da biyar da ya tattaro manyan limaman majami'ar daga sassa daban-daban na duniya. Shugaban ɗarikar ta kokin Reverend Dachalom Datiri ya ce aikin tsaro na buƙatar haɗin kan kowa. A yanzu abin da muke yi shine muna kokarin haɗin kai da gwamnati domin mu yi tafiya tare domin aikin tsaro ba na mutum ɗaya ba ne na dukka ne mu a ikkilisiya mun sha waya sosai sosai an kakkashe mutane da yawa ba mu ji daɗi ba muna neman hanyoyi da za mu haɗa kai da gwamnati da mu kawo ga karshen wannan a cikin jawabin da ka yi kayi batun wato yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnati ke yi ku za ku goyi bayan wannan yaƙi da shugaban ƙasa yake yi ikkilisiya tun kafuwarta tana yi aikin yaƙi da cin hanci da rashawa domin a ecclesia lallai a yi komai cikin gaskiya a yi komai banda wariya don haka duk gwamnatin da ta zo in tana bin wannan tsari ikkilisiya za ta yi aiki tare da wannan gwamnati to batun zaɓe mai zuwa na shekara ta 2019 fa wani kira za ka yi ma al'umma gaba ɗaya. kira da muke yi wa al'umma gaba ɗaya shine a yi zaɓe na gaskiya a yi zaɓe waɗanda suke za su yi gaskiya waɗanda za su yi adalci domin kasar nan tana bukatan waɗanda za su yi gaskiya su yi adalci. Shugaban ɗarikar kokin na ƙasa da ƙasa kenan Reverend Dachalom Datiri Ministan harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya barista Solomon Dalun ya halarci taron ya kuma yi jawabi. Na tambaye shi ko mai ya gabatar wa limaman? Abin da dai na gaya wa Ecclesia a wannan babban taron su na 95 cewa na farko zaman lafiya ita ce tushin komai. In babu zaman lafiya babu al'umma balantane a ce za a yi addini. Saboda haka shugabannin addini dole su rungume zaman lafiya. game da hare-hare da kashe-kashen mutane da ake yi a jihar plateau wanda christian kokin ta gawa shugaban kasa cewa abin ya shafe ta fiye da kowa na tabbatar musu cewa shugaban kasa ya ce wannan abin da suka gaya mishi za a bi diddiginta shugaban yan sanda igp zai zo ya yi bayani a kan shi domin a san yaya aka yi irin waɗannan abubuwa ya faru na gaya musu na ce ikkilisiya ta tabbatar cewa yayanta da suke cikin gwamnati su hada kansu su lura da cin gaban membobinsu nema abin da zai kawo alheri wa mu na krista na ga musu nace ce maganan da an ce wai an cire koyar da addinin krista a cikin kundin takadu na ilimi a Nigeria ba gaskiya ba ne. Ni na majalisar zartaswa kundin da muka tabbatar da shi wannan magana suna fara ba shi a ciki ba. Sali na nuna musu wani abin da ya faru wanda an kawo abin da yana so ya nuna kaman za a shiga da abin da zai zama ta addini. Shugaban kasar Nigeria ya ce a'a duk wani wanda yake nema wani abin da ya shafi fuskan addini ya tafi da shi majalisar tarayya in sun amince da shi na shi zata zuwa in an ki to alhamdulillah na to kaga kenan magana wai za a doke wani abu a zo a shigar da shi bai taso ba taron ya kuma tattauna batutuwan da suka shafi isar da bisharar almasihu gina ikkilisiya don isar da kira da manufa da Allah ya yi mata ta yi a duniya don ceton rayukan mutane daga hallaka zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kuma da lagai da Zainab Babaji waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni kai yanayin da ake ciki wannan doka da aka bamu sai mu rabe gare ta mu duba a cikinmu akwai masu hankali akwai masu basira fiye da wannan tsofaffi ba wai mu rana musu tsofaffin ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da matasan da muka gayyata a shirin domin nazarin yadda za su iya cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Jagorar tattaunawa Zainab Babaji ta nemi sanin ko kalubale da suke fuskanta za su sa su yi ƙasa a gwiwa. Idan yau ne mai sauraro ya tari shirin matasan da muke tare da su su ne. Luka Fanfe, malami makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau. Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce. kamar jibrin kamar bashir ɗan siyasa haka yake to zainab jamuje to mary matasa musamman mata wani lokaci sai ki ga kaman idan sun shiga harkokin siyasa sai a dinga ba su sunaye kina ga kaman wannan ya kamata ya kara musu karfin gwiwa na shiga siyasa ne ko kuma dai na gode da na son faɗa a cikin kalubalen da mu mata muna fuskanta muddin ke mace kin sa kanki a harkokin siyasa ana gani da shike ko za yi su kamfen ne ana ganin ki a ciki kuna nan dumu dumu tare ana gani ai duk mazan nan suna kwana da ita amma abin da na son karfafa mu mata mu mata matasa ko da iyayenmu ne da muna harkokin siyasa wannan zai kara mana karfin gwiwa ne domin abin da ba kayin amma ana kirarin suna a kanka kana yi to ya kamata ka kara karfin gwiwa domin ka nuna ma mutane da cewa zargin nan da ana yin miki fa ba haka bane domin in ki wai su ce to ni ma zan fara yi da shike an fara kira na da sunaye haka bari in fara yi domin dai kawai mu yi daidai amma ba haka ne ya kamata ba ya kamata duk wata zargi musamman yadda ana ganin mu mata karuwai ne kamar mu da ba mu yi aure ba ma muna harkokin siyasa za a gani a wacce nan a ita na kowa ne ku so wane ne zai aure irin wacce nan mace wata macen da ta yi auren kuma sai ana gani a ita mai gidanta a gida a tana controlling nashi haka wasu suna gani na ce mai gidanta ba shi da ta cewa shi dai sai abin da ta fada sai yanda ta juya shi har wasu su ce to ba ita ce karfin gidan ba ita ce tana kawo abinci ya zai yi mata magana to kin ga irin waɗannan abubuwan to amma ni karfafa da nake son yi shine kada wannan ya sa mu karaya ba ko mu ja da baya harkokin siyasa ba bari hakan ne zai sa mu kara samu karfin gwiwa mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa domin mu nuna ma duniya komi sai da mu mata kafin a iya yin cikakkiyar nasara. To ma misa Luka Famfe mun zo kusan karshe na wannan hiran tamu amma wace shawara za ka ba su eh, dattawa masu babakere akan harkokin siyasa da su matasa ta yadda za su gwagwarmayan nan ya zama sun ɗauka abu mai mahimmanci domin a samu canjin rayuwa gaba daya waɗannan matsaloli da muke gani duka su kau. eto eh abokanan tattaunawa na sun dai magana a kan bangarori daban-daban nawa dai ga yan jarida ne <laughs> kin ga wani lokaci a yanzu da ake magana ma ai akwai wasu political parties din wasu jam'iyyun kuma wanda suke da wasu da muke gani kamar matasan ne amma an kika duba yadda abin yake yawancin hankalin an fi da shi akan wato su wayannan jam'iyyu guda biyu apc da, da pdp a yanzu dai a, a, a, a nigeria dai akwai kusan 24 da sun fidda <laughs> wayanda za su saya takara amma kuma yan jaridan ba za ki ji ma suna maganan wayannan ba yawancin dai daga apc sai ce pdp in kika zo kuma yauwa na dawo ta kanku kinga ga ya kamata ku dai kara kokari ku ga yadda za ku fidda wayannan mutanen wato matasan su ma a ga dai yadda za a sadda su a ga yadda za a ba su wannan a madda hankali a kansu kamar yadda ake ba ma wayannan sauran jam'iyyun kin ga hakan za a faɗakar da matasan za su gane cewa ga wayanda ya kamata a zabe su a cikin su akwai masu shekaru 46 akwai masu shekaru 37 a cikin su amma kuma yadda muke magana yanzu kika tambaye matasan Najeriya ma kowane eh, jam'iyyu ne suke ganin za a yi takara da su a wannan zaben da ake ganin za a shiga za a ce maki apc ne kawai da pdp so kin ga ya kamata a mai da hankali a wannan gefen matasan ma da suke neman wayannan Eh, eh, eh, eh ko da shugaban kasa ne ko gwamna ne ko eh, dan majalisa ne ya kamata su ma su dai kara gani yadda dai za su za su dan enlightening wayannan matasan su masu samu su gane cewa ya kamata su bi bayan su bayan haka ya kamata kuma su eh, kamar yadda eh, jibrin bancin ya faɗa yau din nan bayan da wani dattijo zai ɗauka wannan pawan ya ba ma wani mu din ne ya kamata mu je mu nema so idan an fidda wani dole ne matasa idan muna so mu ga ƙarshen shi mu mara mishi baya malam jibrin bancir menene kalmominka na karshe? eh to shawara na ga 'yan najeriya da kuma matasa a najeriya shine ya kamata su yi nazari irin rayuwa da muke ciki na kasan nan eh, kuma duba shi zabe lokaci ne allah ya kawo da za mu duba wane ne ya kamata tsakani da allah ya je ya yi mana shugabanci mu bashi sannan a irin yanayin da ake ciki wannan doka da aka ba mu sai mu rabe gare ta mu duba a cikin mu akwai masu hankali akwai masu basira fiye da wannan su ba wai mu rana musu fofin basiran da Allah ya musu bane a amma kuma mu yi la'akari wasu abubuwa cewa rayuwa fa shudi ne take yawa na gaba sun yi gaba na baya suna zuwa hankali saboda ko matasa mu duba a cikin mu masu wannan basiran mu sa su mu goya musu baya mu ɗaukaka su don su je su maye gurbin wannan tsofaffin kuma kira ga iyayen mu tsofaffi eh, wannan hali da ake ciki idan kai naka ko shi Allah da halicin mutum ya yi da ai don dan ne ya gaji ubansa yawa saboda haka idan lokaci yayi sai ku koma da basira da kuke da shi ku zauna a gefe ku yi matasa ku ja hannu da kuka ga suna da basira za su yi aiki yadda ya kamata ku goya musu baya ku ba su shugabanci kuna ba su shawarwari bisa ga basiran da Allah ya muku amma idan kuka ce za ku zauna a wannan kujera ne daga nan sai kabari to basiran da Allah ya baku ai za a tafi da shi kuma idan yaro ya zo ko da kai da tijo ne ai dole ne a yi kuskure ko in kai kuskure yaro zai gyara ce yaro ne kai kai me ka sani amma kun da tijo yana zaune a gefe sani yaro ya kuskure zai mishi gyara kin ga daga nan ana barin gurbi a baya a kasa domin kasa ta samu cin gaba mai kyau a ko da yanzu in kido kamar faransa da australia ai sun kawo shugaban kasa matasa ai akwai tsofaffi a nan wanda sun kai shekaru 100 da wani abu masu cikakken basira to dalilin wannan shine domin a yi ma yaran nan koyi yawa da basiran da aka samu ne shekarun jiya da wani yara da aka gayo Allah ya musu basira na halitta ku e bari mu dauki namu mu baku ku ku je domin wasalolin da ake da shi ku taimaka ma ku don a samu cin al'umma gaba daya to irin yanayin da muke so mu a kanmu kenan a Najeriya a yau mu samu hali a ciki don mu canza tunanin mu gaba daya in ba haka ba gaskiya irin wannan gwagwarmaya wannan tashi nan faɗi nan wannan ya kona nan wannan ya sa wuka a nan a yaudara ba zai kai mu ko ina ba duk inda koran nan ta je talafa yanzu bayan zaben nan mu ne matasa za mu koma muna kirga wahala da nan da shekara hudu ko muke ko mun so kuma yau zan fada da murya mai karfi idan ba mu mai da hankalin mu jikin mu ba daga nan zuwa yan watanni kadan na ka gama to za mu shiga sananin wahala ne shekara hudu kuma wanda ko hali ne bai kamata da muna ciki ba. To Mary menene kalmominki na karshe ma matasa? To da shike mu matasa da mu ake damawa in ma ana nema a gan an da hankalin jama'a ana amfani da matasa ne to bari mu yi nisa da irin waɗannan hanyoyi da za kawo tashin hankali mu sa kai dumu-dumu a harkokin siyasa mu yadda mu yi aiki tare da shugabaninmu kuma mu yadda kuma ubangiji ya mana zabi da kansa domin ba mu da iko mu san zuciyar mutum zuciyar mutum sai Allah in mun zaba da kanmu za mu sha wahala man ubangiji ya mana zabi za mu yi nasara in talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuma za mu sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Luka Fanfe, Mary Marcus, Kamar Jibrin Kamar da kuma wakilinmu Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla da malamai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice. baba yau wani alkalin kotu a amurka zai yanke hukunci kan ko zai umarci fada white house ta daga kafa zuwa wani lokaci kan sanarwa da ta yanke wato shawarar da ta yanke na dakatar da babban wakilin cnn a fadar jim acosta alkalin timothy kelly ya shaida wa manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci akan bukatar da cnn ta shiga tana nema a takawa fada white house in kafa tukuna. 'Yan sanda sun kama Michael Avenetti jiya Laraba mutumin da tauraronsa ya fara haskakawa lokacin da ya rika caccakar shugaba Donald Trump da kuma kare 'yar tallar hotunan batsa Stormy Daniels bisa zargin tashin hankali a cikin gida kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. jami'in ya ce an kira 'yan sanda sabili da wani tashin hankali a cikin gidan ranar talata suka kuma tarar bayan tattara bayanai aka kama a Baneti jiya Laraba. Duk wani yunkurin da kamfanin dillacin labaran ya yi na tuntubar Banetin domin jin ta bakinsa da ya hada da aika mishi da sakon ko ta kwana ya cimma prime Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare shawarar da ya tsaida ta tsagaita wuta a zirin Gaza bayan da kungiyar Hamas da ke iko da yankin ta amince da yarjejeniyar da aka cimma a zaman da ƙasar Misira ta shiga tsakani. yarjejeniyar ta kawo ƙarshen ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu da ya janyo asarar rayuka waɗansu jami'an gwamnatin netanyahu da kuma al'ummar ƙasar sun kushe wa ɗaukar wannan matakin a maimakon haka suka gwammace isra'ila ta ƙara amfani da ƙarfi a wajen mai da martani kan hamas waɗanda wutar daji da ta kashe akalla mutane hamsin a california ta shafa sun yi karar kamfanin wuta na pg&e ranar talata suna zargin cewa kamfanin yana da alhakin tashin wutar ta wajen keta dokokin kare rayuwa da kuma kadarorin al'umma to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi wato karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon gane kenan za mu shigo da wasu shirye-shiryenmu yanzu a madadin alheri grace abdu da taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam cd da kuma mu na wannan safiyar wato dara smith baba ya kuma kere ne ke sallama da ku daga washington salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.